Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi da'ima ala a'da'ihim min al-awwalina wal akhirina. To muna tafiya a cikin tarihi na sayyida Khadija al-Kubra salamullahi alaiha. An mana gurare daban-daban wannan dai da muka gama mun gama batun Ah, al-islamu ko islamun wata sidiqun yau kuma za mu shiga fi awwal sajidina batu akan farkon waɗanda suka fara sujuda a doron ah, ƙasa ko a cikin al'umma annabi muhammadu ko kuma a dukkanin halittu awwal sajidina ka san lokacin da manzon Allah yake kafa wa bani Isra'ila ma kiristoci masu ce annabi Isa dan Allah ne idan yake kafa musu hujja cewa in annabi Isa dan Allah ne in dan an halicce shi ne ba tare da uba uwa ba uba ko sai manzon Allah ya ce masa ai fa ana awwalus sajidina ko fa ana awwalus sajidina ni ne farkon wanda ya fara sujuda ya fara bauta ga Allah in tsaban bauta ce ta sa za a ce da annabi isa dan Allah ne ni ne na fara bauta ga Allah idan farkon samuwa ne a doron duniya ni ne farkon wanda Allah ta'ala ya fara abin da ya shafi samarwa kun ga awwalin sajidi ne kenan kuma anan mun karanta wasu dubunnan shekaru da aka yi da halittar annabi da ali da fatima da hassan da hussein a haske kafin a yi duniya bayan an yi duniya har wala suna a haske da ali da fatima da hassan da da muhammad suke wani adadin shekaru sannan aka yi adam sannan allah ya dunkule hasken guri daya sai ya saka shi a tsatsan annabi adam ya ci gaba da tahuwa, wata kallubuka fisajidi da dinnan hakan abin da ya shafi abdulmutallib aka raba gida biyu rabi ya shiga a abdullahi rabi ya shiga abu talibi na risala ya fada abdullahi na imama ya faɗa a abin da ya shafi abu talib abu talib ya haifi imami a abdullahi shi kuma ya haifi nabi ar-rasul khatimul anbiya an lura to sai suka haɗe to kaga awwalus sajiri ne tana faruwa tun daga can duk inda suke nan bauta suke ko da mala'ika jibrili da manzon Allah da aka ce ni da kai ana barkwanci wane ne ya girmo ni ni da kai mala'ika jibrili ya tambaye manzon Allah wani da kai ko ya girmo ni sai manzo Allah ya ce ai na girme ka malaika jibril ya ce kai ya ce to ya gai sai ya bayani sai manzo Allah ya ce lokacin da aka halice ka mai ka fara gari a duniya sai ya faɗi wasu haske ƙwaya biyar da ya gansu ɓangaren kudu shekara dubu kaza suna ibada ɓangaren yamma shekara dubu kaza gabas tsakiyar sama haka sai manzo Allah ya ce masa to mu ne muke wannan kuma mun yi irin wannan daurin kafin a yi duniya na shekara kaza bayan an yi duniya muka yi wannan daurin na shekara kaza sannan aka yi ku su ba su jibrilu <laughs> ka gani ko to kaga da jibrilu da manzo Allah wai babba manzo Allah ya girme shi to shi da yake cewa in kana da rahmanu walid fa ana awwalus sajidina duk wannan a matsayin hidima ta bautar Allah ne manzo Allah ya yi wannan dadewa to yanzu kun ga wannan shine batun mu kenan fi awwal sajidina batu a cikin al'amarin farkon masu sujada yace amma anan awwal sajidina farkon wanda suka fara sujada wanda annabi ya zo da sujada suka karba eh ya zo da sallah suka karba eh wa ya riga wani fara su da su za mu ji an lura take ce mana istaqbalat khadijatu kalimatu tauhidi sai da karje ta karbi kalma ko ta tinkari ta fuskanci kalma ta tauhidi bi wa'ayin mufattihin da kiyayewa da hadda mufattihin mai budewa yanzu kaga akwai wanda in ana karatu in aka faɗi abu yanzu ba misali ne mana ba da awalin sajiriya yanzu wata ta yi wata fahimtar da ta ƙara wani bayani inda da za ta ce malam bari in ƙara bayani kaman kaza da kaza da kaza da kaza ko eh sai ka ji abin da ta faɗa ma ya fi nawa faɗi shine ake nufi da fahimta mufattihin mufattihin fahimta mai buɗewa yanda aka zuba maka karatun a makaranta sai ya zamo inda za a baki dama ko a baka dama kai bayani sai ka fi malamin da ya karantar da kai abin da kwakwalwarka ta haikai to ka gano kaza ake nufi kenan ko malam kaza da kaza da kaza an lura haka idan bangaren lafiya ake karatu yanzu nan dakto zai faɗi wani abu in ya faɗa ila wata in ta miƙe ta yanzu kamar malam za a iya kaza kenan za a iya kaza kenan za wani ko wani ya miƙe ce malam za a iya kaza to sai da karji tilkubara ta karbi tauhidi na Allah biwayin da kiyayewa mufattihin kiyayewa da hadda haddar kuma wadda take buɗaɗɗiyar hadda wadda za ta iya ƙarin bayani akan wanda ya gaya mata waye ya gaya mata tauhidi Manzan Allah to za ta iya maƙarin ƙarin bayani akan tauhidi na Allah madaukakin sarki shine mai littafi yake tadi ana sai me wata fa'ulin wajidani da kuma ayyuka wanda suke samammu miƙin mai zurfin tunani mai zurfin daraja aikin Tanawalar hafi awwali khitabin wa hadithin ta same ta tun farkon nema da kuma zance na nabawiyin annabi anil bi'ithati war risala akan tashin manzo da za a yi da kuma saƙo da za a bashi zuwa ga al'umma sai da Khadijatul Kubra ta samu wannan tattali ne tun farkon bayani akan da kuma zance na nabawi annabta anil bi isati akan abin da ya shafi aiken za a yi war risala da sako da za a bashi duna ma tashkikin ba tare da sai da ta shakku ba tun kafin su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin bayyanar annabi ta bayyana ita ma an gaya mana sai da kariya kubra ta kasance muntaziratul li zuhuri muhammadin sallallahu alaihi wa litakuna lahu zaujatun tana intizarin manzon Allah dan ta zama masa mata kaman abin nan jiya a karatunmu da muke na suratu rum satin da ya wuce ne ina ne? eh jiya ne mun karanta wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wanda har muka ce ana juya ta amai da ita ga manzon Allah cewa amin anfasikum azwaja mun zaba maka mace daga zaɓaɓɓun matan al'ummarka daga ayoyin Allah matarka ma mu muka tanade ta ta musamman ce ba irin ta duk larabawa ba wanda bai so a ce ya haɗa alaƙa da ita ba saboda tsarkin tasowarta da girman nasabarta da ta kuma maliyya mu ne muka yi maka wannan aya ce muka yi an lura to kaga amfasi kenan maimakon an zaɓaɓɓu amfasikum to saboda haka sai ya zama tana cewa Allah ya girmama manzon Allah da ita wannan baiwar Allah to ta karbi wannan sako ta dalilin labari ya dai daga bakin annabi da kuma wanda ta ji tun kafin a fara masa wayi ko kuma shi tun kafin ya bayyana daga masana duna ma ta shikikin ba tare da sai da Khadija ta kubra tana shakku ba au talakku'in ko kuma guriya guriya an san guriya guriya talakku'i dan eh, ƙaramin magana ko in ina ana jiya da talakku'i kamar mutum Kasan in mutum eh, aka ba shi magana in bai kamar zai bayani ko in bai yarda da abu ba za ka ji akwai kalmar da zai faɗa sai ka ji kai wannan fa bai gamsu da batun cewa an lura akwai Allah ba a rana wani bayan Allah yana ganin matarsa irin gangarance wajen sanin tauhidin Allah ta'ala wata rana yana mata bayani akan abin da ya shafi addini ya kawo mata batun shi ma akan wahala ne na Allah yana faɗa yana faɗa ta ce eh wallahi haka kuwan an lura haka kuwan an me haka kuwan take nufi da ba ta gane ba ko haka kuwan yawwa sai yanzu ne ta gane Allah ɗaya ne amma da daɗe an daɗe ana sun sallah da zuwa yi da amma da ɗaya duk ba ta gane ba amma yanzu da ya zurfa bayani ya ce eh wallahi haka kuwan <laughs> ta gani ko to shi ne talakku'i kenan kaman yin magana ba da rage nuna cewa mutum bai yarda da abin da aka faɗa ba ko kuma magana ta nuna tunaninsa bai kai inda aka je ba au tawakkufin ko kuma yin jumudi a tsaye da ce kai ni dai ka bar na addini na na iyaye da kakanni ni ba haka a gidanmu ake ba wallahi tallahi ni ba haka muka ga ana yi ba dama an ce sabon addini kake yi saboda haka in brother ne yake gaya mata ko ta zo <laughs> zai ce kai ni dai ka bar ni dai yawwa amma idan aka ce ta zo ya ce mata kamar misali an kawo wani falaloli na abin da ya shafi a'imma sai ta ce masa eh kuma akwai ma kaza ko yawwa kaga zai ji dar kaga ba zai ji dar wajen batun cewa yaya zai ce mata ba yanzu ko ya ce mata yazidu la'anatullah alai shine yanka imam Hussein ko sai ya dace kamar yadda ubansa kenan ko ya kashe sayar na hazan yawwa ta yi gaba da ganda ba, shi ba ma ha <laughs> gani ko amma inda talaku ta ce mm, mm, yanzu sayar na haziri ne za a ce ya kashe sayar na wanzani so kaga haka <laughs> akwai kura a jiki gaskiya ku dai wallahi ku ba a hankali ka ku je mm, ku rinka ɗaukar alhakin mutane zuwa mutanen <laughs> bayan Allah ko to kaga zai da mai ce to kaga wannan akwai talaku'i da inda inda kenan to shine talaku'i ka gani ko amma yana cewa Yazidi ne ya kashe Imamu Zain Heji ta ce masa ai haka ma ubansa shine ya kashe Imamu na ta ce masa Yazidi na kuma an ce shine ya dau jinga aka sari Sayyidina Ali shine yayi kaza kakan baban ubansa shi ma da'in ibn da'i shi ma an ce shi ne diyan inda aka yi da manzan Allah duk wata rundunar ta kafirai shi ne komanda to kai fa lahiya lau daula ta kafa a gida yanzu in dai sista ce ka samu kuma dada sai dai yanzu alalin mutane waje ai musu talla an lura amma yana gaya mata ce kai gaskiya sai na da ba zai yi haka ba to kai fa kana da aiki a gaban ka jajawur sai an sake sabon lale <laughs> an lura to ne to saboda haka Ah, wannan kenan to sai ke ce au tawakkubin tawakkubi shine tsayuwa kyam ita bata yadda ma yazidi zai haka ba amma sai da rikita ku da abin da manzan Allah ya kawo mata tana yin imtidadi ne kamar yadda waccan take imtidadi akan aiwa na ma shi kaza an lura to ke cewa ha wa annaha ala mau'idin wance zanin tana karɓar abin ne da kasan san daman jira take tana saurari. ka annaha alama wa'idin wanta zanin kai ka ce an mata alƙawarin zata zata ita matan annabi Muhammad ce kai ka ce shi take jira kai ka ce an mata alƙawarin zuwan addini sako na ƙarshe kai ka ce shi take jira wannan kafi ɗin nan ba kama arabta annaha hakaza an lura wannan kafi ɗin kai ka ce ma'ana in aka kawo batun ana ka kai ka ce daman yanzu misali in aka ce imam mahdi ya bayyana ko ajalala da ala farajahu ashir aka ce wallahi duk almajirin malam zigzigi kamar daman sun san shi kamar daman shi suke jira to yaya ne da yawwa kamar daman shi suke jira kai ka ce daman sun san da zuwan mahdi da fa to shine irin wannan garma ake gawa na sai da da Kubra ya ce mana talakatha ta karɓi saƙon risalar da nubuwar waka annaha ala mau'idin kamar ka ce an mata alƙawari na zuwan risalar wanta zarin kamar kuma ka ce ita take jira zama an lura wanta zarin me lin nubuwa ga annabta kama kana kalbi muhammadin zuciyar sai da kariyatul kubra ta kasance yanda kasan zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yan fatihu lil ghaibi wadda take budewa a ilimin duniyar boye an lura yan batu da alimul gaibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya fara maka labarin sama ta daya daga nan sai ya bulla ya sama ta biyu daga nan sai ya bulla ya sama kamar yadda ka san zaki labarin ajin nan haka manzo Allah zai ma labarin duniya sama ta daya zuwa ta bakwai da inda Allah ya ce wa inna lamusiuna haka kuma ne muke labarin sama ƙasa ta daya zuwa ta bakwai dalla dalla shine yan fati hudin nan abin da ake tadi to irin zuciyan abin da ya shafi wannan Allah ita ma sai da Khadija ga mai littafi ya ce haka zuciyarta take ita ma buɗe take a Allah komai tana kacin buɗe take tana scratching tana sacin ko eh, scratching zan ce ko sacin tana sacin na abin da zai zo ya zo, zai je ya zo me zuwa ta san zai zo in ya zo wanda kuma ake sauraro ta san da batunsa Allura! to haka mai littafi yake kawo mana to shikenan sai ya ce mana yan fatu li gabi da kan zuciya annabi tana in fita shi akan duniyan boye wa kitabir rabbi da kuma zancen ubangiji arrahim maji, ku duba ku gani fa haka take kwarkwada daga Allah kai tsaye yace talaqatul bushra sai da Khadija ta karbi ko ta haɗu da bushra me bushra bushara ta manzon Allah wahiya binti zalim daman can tana da bushara ta bayyana manzan Allah kuma ita ta kasance tana intizari ne ba akwai yan intizar ba eh, eh, intizar intizar man imam al-mahdi ala fara jahu a sharif to nan ma addin nan yan intizar ne mu nan zuru zuhur muntazar to shine yake cewa sai da ta haɗu da bushara wahiya kuma binti zari daman tana sauraro ma sa abin nan yuballighiha bihi Muhammad tana sauraron abin da annabi zai ce mata ta san shi ne kawai tsime take ta ji an lura abin da manzala zai ce mata sallallahu alaihi wasallam min a mustajaddati aka yi min mustajaddati risala na daga abubuwan da suke karfafa abin nan risala manzanci fahiya ta'alamu kama ta'alamu quraishu annaha min zurriyatil khalil ita kuma tana sane tana sane kamar yadda qurayshawa suka san cewa ita wannan ƙabila ta qurayshi min zurriyati Khalil ibrahim tana daga cikin zuriyar ibrahimu khalili haka sai da Khadija ta san ita yar ibrahimul khalili ce annabi ibrahim wa anna ibrahim domin annabi ibrahim alayhi salam amince Allah ya tabbata gare nabiyyu annabi ne sahibur risala kuma manzo ma'abucin risala dan sakon Allah wannan laha abin nan ba'afa fa. Allah ya aiko annabi Musa wa Isa da annabi Isa bi shara'i'in da shari'o'i da Ibrahim bayan annabi Ibrahim salamullahi alaihi kana la ilaha illa mu tsaya za mu magana warka kin sai mu tsaya a rabin warka <laughs> abin ga to shi ke nan bari mu bayyana haka ɗin ta yake ce mana fi awwalin sajidina batu akan farkon wanda suka fara sujada a duniya Khadija tu kalimatu tauhidi sai da kai ta karba kalmar tauhidi amma to bari mace ta karba amma misali ta fuskance ta a matsayin ta irin fuskantar da almajiran malam zagzaki za su yi wa qa'im salamun alai ka gani ka karbe shi da niyan bako ne a wajenka ko kuma daman ka san da zuwansa shi kake jira kaga ba sai an bayani ba yawwa daman ka sani to ta karɓi kalmar tauhidi daga manzon Allah ya bi wa'ayin da hadda ko kiyayewa wata riyaha udhunun wa'iya udhunun wa'iya to wa'ayin din nan abin nan da kiyayewa mutafatti mutafattihim mai budewa fahimta buɗaɗɗiyar fahimta an lura da buɗaɗɗiyar fahimta wata fa'ulin wajidani da kuma aiki na abin da ya shafi wajidani wajidani misali a kuma kamar da za a tafsiri a mana misalin wajidani tafa'ulul wajidani kamar misali sama daga ɗaya zuwa ta bakwai waye aikata ta waye ta Allah ƙasa daga ɗaya zuwa ta bakwai waye ta Allah kai waye yi ka kai kanka da kake yi maganganu da sauransu da tafi da motsi da waye to sai daga zai kubra ta karba kuma ta karbi duk wa'annan abubuwa a matsayin cewa ta yadda daga Allah madaukakin sai amikin mai zurfin tunani yanzu kaga aka ce ƙasa da bakwai ai ba karamin mutum zai zurfafa tunani yayi kasa zurfi ne amik daman aka ce abu amik da daddan abu ko mai zurfi in aka ce fi umuke kaza ma'ana a zurfin abu kamar ko in rijiya ce in waye ko rijiya ba za a kira ta da zurfi a miƙi ba gara ma masu gina bohol din nan a rinka zira pipe ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya tafiya mai zurfin gaske in ya faɗi mita sai ka ji ta sai a ce wannan haza bi irin miƙa wannan rijiya ce mai zurfin gaske to shine abin da ake yin to tunani ma ana samun mai zurfi a gani ko yace tanawalar ha ta samu wannan tarbiyya fi awwali tsabin tun farkon magana wa hadisin da zance na me nabawi na annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bada labarin sa taji kuma ta haɗu da shi gangan jikinsa ta gani ta ji aiki yanzu ta san Allah ya kaddarce ta ta sami annabi saboda haka abin da take jira kawai ta ga an fara masa wayi annabi isa akan tashin sa za'ai da sako war risala da kuma ita risala da za ba shine dai sako bi isa rantsar da shi ya fara aiki wa risala da bai sabo duna ma tashkikin ba tare da ta yi shakkuwa, kuma auta la kuin, ko kuma inda inda auta wa kofin ko kuma tsayawa a kan ra'ayinta irin wannan matar da ce ba zai yi wasu yadda ya zidu ya yi haka ba wala ku dai ku ba a hankali kaga yaya ina gaya ma yawwa to kaga ka san ka san me ka yayo kanka gani ko da shi ne amma kaga in ba ta da talaku'i da tawakkufi yana gaya mata ya ce eh mana baban yanzu ne ma shi ya kashe sayyidina hasan shi ya kashe eh, sayyidina ali shi ya ka kaga ba ka da talaku'i babu tawakkufi to shi ne talakar hawa ka annaha alamau idin ta karbe ta kai ka kai ka ce dama an mata alƙawarin haɗuwa da wannan abin wantizarin kai ka ce jira take haka ne mana allura <laughs> kamar ka ce mana mun karɓi imam mahadi kai ka ce dama an mana alƙawari zai zo ba ba an yi kai ka ce dama shi muke jira ba shi muke jira ba shi muke jira ka gani to shine abin da ake taɗi ita ma sai da karja ta kasance sai me linnabuwa da annabta kama kana kalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yan fatihu kamar yadda zuciyar manzo Allah take a buɗe li alamil gaibi ga duniyan boye shine alamil gaibi ko alimul gaibi ba an ce mana alimul gaibi wa shahada ba fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa wa manirta damir rasulin sai wanda ya zaba daga na tare da manzo shine ake bude masa gaibi shi ma ya gani ba batun wai manzon Allah ake manirta na manirta suna na fasara wai sai wanda ya zaba daga annabi saboda haka annabi Muhammad ne Allah in ya ga dama yake sanar da shi gaibi a'a ai mir rasulin aka ce murtada wai ake ce murtada imamu na ali to ita ma sai da ji Kubra tana daga cikin manurta zamir rasuli ita ma Allah ya sanar da ita wannan ilimin alimul gaibi din me yasa ta faɗi za a mari sai da zahara tun kafin a mare ta me yasa ta faɗi za a takurawa sai da Zahra ta ce wa manzo Allah wasici ya ce kar yadda ya gaya masa kawai da ta yadda ta kan mata yarta ya aka yi ta sani saboda wannan alaƙa da take da ita ta da ubangiji ya sanar da ita abubuwa na ɓoye to shine ya ba mu misali wa kitabun rabbin rahimi yawwa da kuma zance na ubangiji mai jin kai zance na ubangiji mai jin kai kamar yadda annabi yake zance da Allah haka sai da gadiya take zance da Allah me zan a anan eh me zan ji a nan ya haka haka yanzu mutum in yi ma tambaya yanda mai littafin ne ga wanda annabi yake zance da Allah ko daga zai daga take zance da Allah al-Rahim? kai wannan baiwa Allah tana da nisa jama'a wannan ya inganta a ce mata musulunta dai to wanda ka zance da Allah in ji sakwata wanda shi ka ɗimi da Allah <laughs> wani in ji sakwata ko eh? Ni mi shi da Allah. <laughs> To Allah ya ba mu albarkacin za albarka. Gaskiya ana fito mana da abin da ya shafi sai da garji da kubra. Wannan baiwa Allah ba karamin girma gare ta ba, girma kuma a mai zurfi. To sai ce mana ah, abin nan kuma ya ce har wala yau eh, sallallahu alaihi wasallam ko sai ke ce mana Oh, wake ɗabin rabbin rahim ko yawa talaqatil bushara sai da ta haɗu da bushara wa hiya bintidar sai ta kasance cikin saurare sauraren me ma sai ma sai ha bihi muhammad abin da annabi zai bada labari ita ta haɗu da mubashshar shine muhammad sallallahu alaihi wasallam mubashshar in ka ce mubashir mai bushara Mubashar wanda aka yi bushara da shi an lura to sai da ta zama matar Mubashar. yanzu me take jira daga shi mubasharun bihi fihi yanzu shi take jira da ji Allura, to tana cikin intizarin ma sai balliga ha bihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama min mustajiddatin risala daga abubuwan da ya ƙara ƙarfafa ko garantar da risala me garantarwa tabbatar da risala cewa garanti a eh, eh, shi ne wannan fahiyar ta alamu kama ta alamu ƙuraishu sai da kariya ta sani tana da yaƙini kamar yadda ƙuraishu take da sani da yaƙini cewa annaha ita min zurriyatil khalili tana daga cikin zuriyar ibrahim al annabi wa anna ibrahim alaihi salam domin annabi ibrahim aminci allah tabbata a garshi nabi annabi ne sahibu risalatin ma'abucin kuma risala ma'ana manzo annabi ne zo ne wa annallaha ta Musa wa Isa bi ba da Ibrahim kuma Allah ya aiko Musa da Isa bi shara'i'in i'in allura da alhamda na an ainihin tun hadu shara'i'in i'in allura ta me ta aiko Musa da Isa bi ba da Ibrahim bayan annabi ibrahim sai ya ce mana waka na warqat bin nawfal to nan ne sai na ji an ce to mu tsaya to mun tsaya a nan din insha Allah sai Allah ya kai mu abin da ya shafi satin sama ko to tambaya za a yi ko kuma za mu karanta ziyara da yake akwai abin da yake gaba gare ku ko za mu karanta addu'a da ziyara yau a cikin addu'a ma za mu haɗa da baban ah, su Zainab ko kamar bata zo bai ko mahaifinsa an ce ya rasu ko malam yaqubu idris ko da ƙari hamza a gaba yaqubu idris da an ba mu sunan kaman kusan kala biyu yaqubu hamza ne ko yawwa to a sama ne ina jin suka rubuta suka ce yaqubu idris na'am okay wa okay hamza to ta iya waƙi da kasantin da yanzu ka gani ana iya cewa uzairu bana ma sai adam allura ta yi wakila yaqubu idris hamza ko yaqubu hamza idris duk dai in kes gashi nan ɗazi dai da sunan guda biyu ya zama an tashi daga nan to allah ta'ala ya ji kansa ya yi masa rahama kuma mun daɗe tare da su a fodiya suna daga cikin waɗanda awa'il awa'il na daga ɗaliban fodiya wanda muka zauna da su a fodiya ita kamar dai abin da ya shafi salaha ita ce na sani kamar ita zainab ɗin daman kamar ɗazi ina faɗa na ce ni dai ina ganin fuska zuciya tana cewa cewa kai to wannan in salaha ce har yanzu da dama ita karama ce bata girma ba ko kuma salaha tana da ya babba to sai ranar nake gaya wa malam balor sai ce ai ita wannan din kan wasa alhaji ce ko da na ji na kasa mata magana in ce ke salaha ta ga ta ce yanzu kai ba gane ne ba an lura to ashe ita Zainab ce ga Salaha din kuma akwai ina ga Ali Yaqub to yasu wancan lokacin ban san ita Zainab ba amma akwai ta sai dai ko tana can baya ita sala hajji na sani da kuma karamin kananta ali yaqub yana nan yawwa to su ne wa'anda ni na sani to sai bayan wani sarahata wasu abubuwa da suka dan motsa bayan bayyanar su sai na batun ai binciken dangi da zuriya to an shiga falaliyar bincike wani lokacin kuma nakan dan yi waka na ga wasu yan tarihi suka sai baban nasu ya ce a to ashe iyayen mu da an lura sai ake ta kakkawa tarihi da garuruwa daban-daban daban ma ana zama na family sukan ɗan shiga su haka da nan nan da na duban da ake da sauran wasu garuruwa kama irin yankin su kukawa wajen mm, mm, maidugurin nan abin da ya shimfiɗo yankin su zariyan nan da duk dai muna da yawa a nan yankin to sai zamo yau Allah ya masa cikawar juma gaskiya ya more rana ko Allah ya ba mu albarkacin masu albarka Allah ya ba mu albarka juma'a to saboda haka an ce ita Zainab din a cikin wayannan ne wanda okay na san wannan el commander ne ko malam kamisi ne ko kamisi wanne okay daga Jos ko na'am to shine an ce ba ba da ba ne ma kwana uku da zuwa wajenta wajen mahaifin nata Allahu akbar kai ga wani aya na Allah saboda batun da yayi masa ai akasari an fi yin sa nema wani lokacin sai an zo gurin daurin aure ake bujiro da wance wance ce wannan dana wane ne wane wane an lura amma shi yau ne aka ce kwana uku ne baya da ya gurje da shi badaru da wanda yake ita daraja'in in aure ya haɗa tsakanin shi da ita zainab da suka je wajen shi malam yakub ɗin ya musu bayani yake cewa to su ga asalinsu kada an ce a lokacin ya ambata ya ce iyayenmu ɗaya da su ya ce uzairu masi an lura kuma ya kawo shi mai neman tarihin salsala akan imam sadiq salamullah alai ka gani wani abu da maki wani abu akwai ban mamaki daga zuwa saurayi abin da ai sai an zo aure yace kuma na gaya ma wannan ne dan ka san wace za zaka aura an lura ashe kaga shi kamar wasiya ce wannan ba da shi za a auren ba kaza malam zai yana da waliyai da yawa ya masa bayani ana tafiya kuma yau sai aka ce ya rasu to kun wannan ba karamin abin gannan ba ne ba sai lokacin da yake faɗa da ba a san wasiya ba ne su ba su yi rikodin kuma <laughs> ba a rubuta ba gasar tana tunan tunan tunan ya ga haka imamu sadiq salamullah alai to amma kaga sai ya zama ba su rubuta ba an gani to amma dai insha Allah ya dai faɗa an ji ko kamar yadda nake gai akwai wani ban Allah shi ma da wata rana ana waƙiya mun taɓa haɗuwa ne da wani daga cikin zuriyarsu sai nake cewa da shi da Allah kuna da tsofaffi a cikin ɗanyinku ya ce ya kai da shi na ga ɗan gidanmu ina ɗan yin wani abu a jikina amma dai akwai tsofaffi a famili ɗinku sai yake cewa ya eh, akwai manya da shi da Allah aje a tuntuɓa aji tunan tunan kaji kaɗan bibiya ku ku ɗan asalin ina ne sai ku je yake ya bincika to wanda na gaya wa din daban da kuma amma sai binciken ya yaɗu a family ɗinsu to a kowanne daga cikinsu an harbe shi a gyalle su kuma ya yi shahada dam da zai shahada sai yake kiran wasu yake cewa ku gaya in gidan mu mu sharifai ne shahada zan yi an harbe zai shahada ya ce ga sako zuwa ga yan gidansu a gaya musu mu sharifai ne gashi gashi sai shahada kuma <laughs> yake na ko ka lura ga ire-iren wa'annan abubuwan Allah ya kuma karka yadda ka bayyana kana lalatau shi ma yana ya so yana so ya aiki irin na shi yana ta kwatanta ga jiki yayi rauni na bawan Allah bawan Allah ka gani ko sai ya zama mutum ya zama murucin kan dutse bai fito ba sai da ya shirya ko to haka to kaga wannan ba karamin falala ce ba to Allah ya ji kansa ya mai rahama da yi yi addu'a yanzu ma za mu karanta ƙara karanta ita kulwala kafa uku da bismillah Allah ta'ala ya kai masa a matsayin sauka qur'ani <coughs> bismillah rahman <coughs> akwai dan uwa malam jibrin ma ba jirawa shi ma yana daga cikin mawakan harka a nan garin Kano da daɗe kuma shi ma fasihin mawaki ne haka in yi waka za ka ji ta mai ma'ana a gani mai kuma ɗauka hankali to shi ma yau an ce kwanan sa biyar shi kuma da rasuwa shi ma dai yanzu duk mun sa sa addu'a to yanzu ma duk suna cikin addu'a kuma batun salatul wahasha azumin mun kawo nake cewa sai ɗatila ba ta yake cewa ba mai hana ka yi wa mamata kullum in ka gana ma salatul wahasha kuma na kawo ma na ce ga inda in mutum zai kaga kana da dabara kullum kana da alaka da na lahira kenan dai kana musu to akwai yanayin da ya faɗi waccan din da ake fatiha da ayatul lahi ayatul kursi zuwa abin da ya shafi hum biha khaliduna kasan an gama karshen ayatul lahi aka ce alil azim za a ce la ikraha fid din kad tabayyana rushd min al-ghayy faman yakfur bi taghuti wa min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam bisama laha wallahu samil alim الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم biha khalid to atila ya ce iya nan ne ake tsayawa raka a farko in kai fatiha sai karanto ayatul kursi zuwa nan sai kai ruku'u kai sujada in ka dago sai karanta fatiha da inna zannahu sha ɗaya. in ka gama sai ka ce allahumma ba'ath ajra hadhihi raka'ati ila ruhi wani kaman ka ce ila ruhi jibrin bacirawa ila ruhi yaqubu ah, hamza ko Shima, ma in mutun yayi kuma da yake an kawo a mafatuhu yanda yake an kawo duk kowace za ganta siga kala kala to shi dai a shak bahajati yanda ya kawo wanda ake yi kenan to shi kenan wannan shine abin da zamu iya mu ta gefen mu kuma jin kai da rahama ya na Allah madaukakin sarki ne shi kuma ya cika mana alƙawari mun roƙa Allah ya kai masa sakon mu mu karanta fatiha da inna anzalnahu da mu da su الله هذا مي هذا ما مشكلة دفن سيد هذا هراء سلام الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر السلام هي تام طلع الفجر وإن شاء الله يندوسي أبامو إن لتفن نجدا أدو أنن da ziyara shi na wanga wanga ziyara ta zalla ko ko oh, duk to insha Allah kowanne eh, kin hada kenan to insha Allah yanzu za mu fara da addu'ar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأجل الأكرم المخزون المكنون النور الحق البرهان المبين الذي هو نور مع نور ونور من نور ونور في نور ونور على نور ونور فوق كل نور ونور يضيء به كل ظلمة ويكسر به كل شدة وكل شيطان مريد وكل جبار عنيد لا تقر به أرض ولا تقوم به سماء ويأمن به كل خائب ويبطل به سحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد ويتصدع لعظمته البر والبهر ويستقل به الفلك حين يتكلم به الملك فلا يكون للموج عليه سبيل وهو اسمك الأعظم الأعظم الأجل النور الأكبر alladhi samaita bihi nafsaka wastawaita bihi ala arshik wa atawajjahu ilayka bi muhammadin wa ahli baitihi as'aluka bika wa bihim an tusalli ala muhammadin wa ali muhammad wa an taqdi hajatina wa hajati man awsana biddu'a bismillahir rahmanir rahim assalamu alayki ya ummul assalamu alaiki zaujata sayyidil mursalin assalamu alaiki ya umma fatimata zahara sayyidati nisa'il alamin assalamu alaiki ya awwalal mu'minat assalamu alaiki ya man anfaqa malaha fi nusrati sayyidil anbiya wa nasarahu mastata'at wa dafa'a anhu al a'da' السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل والسلام عليك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله على بيا بقاتو دنيا لله رأيك كمان سيدة كريجة الكبرى Allah ya sa abin da muka roƙa mun roƙa da harshen sai da digital Kubra salamun la alaiha to insha Allah sai wa da Allah yake nan mutashi tashi malallaba